‘Yan uwa, <clears throat> taken karatunmu yau shine duk mutumin da ya wulakanta sallah, musulmi ne ko kirista ne ko ya ci mutuncin sallah, Abubakar Gumi, wannan da kuke ganin hotonsa, shi ya nuna masa wulakanta sallah. A lallai ilalla an samu wani mawaƙi wanda ni ban ma san shi ba, saboda ba mu da lokacin shi, ba mu da lokacin kallon shi, Amma taɓa sanin shi ba sai daga jiyan nan zuwa yau. mai suna Davido. Ya yi wasa da sallah, ya ci mutuncin sallah, amma ba kowa ba ne ya koya mai cin mutuncin sallah sai wahabiyawa. To duk sanda kuka ga wani mutum musulmi ne ko kirista ne ko guje ne ko bayahudi ne ya ci mutuncin addini ko ya ci mutuncin manzon Allah wallahi tallahi wahabiyawa sai Abubakar kuma suka koya mai. To yanzu ka duba abin takaici wai ga musulmai yanzu ana ta posting a social media wai wani mawaƙi Davido ya ci mutuncin sallah ga wanda ya fara cin mutuncin sallah Abubakar Gumi gashi nan kuna kallon shi wannan tsohon dattijin da ya kawo mana bala'i Najeriya gashi wanda shi ne ya fito ya ce siyasa ta fi sallah menene a cikin siyasa in ba raye-raye da iskanci irin wannan Davido din ba ai abin da ke cikin siyasa tsalle-tsalle ne da raye-raye to ga wanda ya fara cewa ainihin siyasa ta fi sallah gashi wannan tsohon najadin Abubakar Gumi duk wanda ya ci mutuncin sallah a Najeriya to ga wanda ya koya mai nan Abubakar Gumi shi ne ya koya mai saboda haka wannan Davido a wurin Wahabiya ya koya shi yasa ya zo ya yi nufin yi waƙa ya wulaƙanta sallah ya ci mutuncin sallah wallahi tallahi ya koya ne a wurin Wahabiyawa ya koya ne a wurin Abubakar Mahmud Gumi domin Abubakar Mahmud Gumi ya ce siyasa ta fi sallah ga shi yanzu kuma wasu wahabiyawa sun taso ana ta kumban baki wani mawaki ana ta ala tsine ku fara tsine ma abubakar gumi domin shi ya zo ya nuna ainihin sallan ainihin ba ta da wani amfani siyasa ba ta fita me a cikin siyasa ba komai a cikin siyasa sai ƙarya sai zage-zage sai yaudara sai waƙe-waƙe sai raye-raye To irin wannan rairayin da Davido ya yi shi 'yan siyasa suke, mawaƙan siyasa ma shi suke yi, a wurin siyasa ma shi ake yi. Irin wannan rairayin To yanzu Wahabiya an banda da naku, meye naku na fitowa ku ce wai Davido ya taɓa sallah bayan ga wanda ya fara taɓa sallah a cikinku. Ba wai mun ce abin Davido ya yi ya kyauta ba ne, bai kyauta ba kuma za mu mai nasiha. A matsayin shi ni ban sani ba ko musulmi ne shi ko ba musulmi ni ban sani ba. To wallahi ni ban san shi ba a duniya. sai wannan abin da ke faruwa tukunna na na riske shi eh na riske shi da duk ban sani ba musulmi ne ko ba musulmi bane ban sani ba amma dai abin da shi yayi wallahi ga wanda ya koyar da shi Abubakar Gumi shi ya fito ce siyasa ta fi sallah yau inda Abubakar Gumi ya girmama mana sallar mu ya daraja mana sallar mu wannan zai zo ya yaje wannan abin da ya ne rere a cikin sallah zai yi zai yi sallan da Allah tabaraka wa ta'ala za ka ji ya ce a aqimus salata wa atuz zakata Mu tsayi da sallah ku ba da zakka za ka ji annabi na cewa al'ahadul lazi bainana wa bainahum as-sala alƙawarin da ke tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba shine sallah sallan da zaka ji manzon Allah yana cewa as-salatu imaduddini man aqama ha faqad aqama dina wa man taraka ha faqad taraka dina sallah ita ce gishikin addini wanda ya tsere ita ya tsere addini wanda ya bar ta ya bar addini to kuma sai ga abubakar gumi wannan tsohon na najadin ya fito ya ce wai siyasa ta fi sallah wai siyasa ta fi sallah wai siyasa ta fi sallah wanda sai na rasulullah hadisin sai na ali inda ya ce inna la'iftara da alaikum hubba abi bakar wa umar wa usman wa ali ka waftara da alaikum salata wa zakata wa soma wal hajja hmm? Allah ya farlanta muku son Abubakar da Umar da Usman da Ali wai da ya farlanta muku sallah da zakka da hajji to siyasa dai yanzu ni in naga dama na ce ba zan ƙara yin siyasa ba abin da zai faru da ni amma yau sai gashi Abubakar Gome ya ce wai siyasa ta fi sallah siyasa kuma yana maimaitawa yana ƙara maimaitawa walaka wallahi tallahi ya ku al'umma dole za ku yi tur ku fara alatir da wanda ya fara jawo wannan bala'i shine Abubakar Gome a fara alatar ga wannan tsohon na da kuke ganin hotonsa a fara a fara yin alatar da shi saboda shi ya zo ya tabbatar da siyasa ta fi sallah muna nan da audio muna nan da bidiyo inda ya faɗa siyasa ta fi sallah mutum da ya faɗa siyasa ta fi sallah ai dole a samu irin waɗannan zuwa su ta sallah wataƙila ma ba musulmi ba ne wataƙila ma bai san darajar sallan ba ya zo zo ya yi ainihin irin wannan raye-raye a cikin sallah saboda haka kai kuma da bido saƙo ya isu ya zuwa gare ka duk addinin da kake bai yadda ka ci mutuncin addinin waɗansu ba duk addinin da kake bai yadda ka wulaƙanta ibadan waɗansu ba abin da Allah ya gaya mana ibadar kiristoci ko mushrikai a cikin ainihin wurin ibadar su Allah ce wa ma kana salatuhum indal baiti illa muha'an wa tasdiya mushrikai ibadarsu a cikin cocinan su bai kasance ba illa tafi da fito tafi ne da fito to ko da ibadan tafi da fito kuke yi ba za mu zo mu wulaƙanta ibadan ku ba annabi isa in kai kirista ne da bido annabi isa alaihi salatu wassalamu ibadarsa wanda ƙur'ani ya tabbatar mana ibada ne na sallah yana cewa wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ni Isa dan Maryamu Allah abin da ya bani umarni bayan an haife ni wa ausani bis salati Allah ya bani umarni in yi sallah waz zakati da zakka ma dumtu hayya matukar ina raye Annabi Isa ibadarsa sallah ne to bai kamata a rinka ɗaukan irin wa'annan abubuwa ana mai da su wasan kwaikwayo ko ana mai da su waƙoƙi bai inganta ba to amma babban abin da nake so wahabiyawa manafakan zamani ku sani kamun wannan davido ya fito ya ci mutuncin sallah ƴan uwanku musulmai yake gani suna yin komedi da sallah akwai musulmai ƴan komedi wanda za ka ga sun zo suna yin komedi da sallah su zo suna yin komedi da sallah wanda ita sallah ba a yin wargi a cikinta ba a wasa ba a wasa a cikin sallah ibada ce da malam mai ali ke cewa iza a taita ila salati fa fariq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha in ka zo kai sallah ka karkada zuciyarka da duniya da abin da ke cikin duniya hmm? domin al-musalli yunaji rabbahu shi mai sallah yana gana da sai yana ganawa ne da ubangiji munajati ne to a yanzu ma akwai wasu musulmai a cikinmu wanda za ka ga suna yin komedi da sallah to ashe wulakanta sallan daga cikinmu ne aka fara babban mai wulaƙanta sallah kuma shine abubakar gumi gashi nan wannan tsohon wanda ya zo mana da bala'i duniya wanda ya zo mana da bala'i najeriya wannan tsohon wanda ya zo mana da bala'i najeriya ya zo mana da masifa najeriya saboda haka wallahi azim ko gani kai kiristoci ko yahudawa sun ci mutuncin annabi to nan wahabiyan suka koya musu yanzu wannan wulakanta sallan da Davido ya yi wallahi kaga wanda ya koya mai wannan Abubakar Gumi shi ya koya so da ka muna kira ga dukkanin mutanen Najeriya muna kira kuma ga kiristocin Najeriya mu masu son zaman lafiya ne muna son a zauna lafiya musulmi ya addinin shi kirista ya addinin shi ba tare da wani ya tsangwama wani ba ba tare da wani ya kutsa cikin addinin wani ba wannan bawan Allah da bidiyo da ya zo yi wannan bidiyo shawarar da muke bayarwa wannan bidiyo a cire shi a intanet a cire shi a tiktok a cire shi a facebook a cire shi a youtube in ba haka ba zai jawo tashin hankali duk mawaƙi ko yana ƙoƙari ya yi waƙa ne waƙa shi ta isar da saƙo imma nasiha imma faɗakarwa imma koyarwa ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne addinin shi ya tabbatar da ka yi abin da za ka faɗakar ba ka yi abin da za ka tada hargitsi da hayaniya ba to saboda haka muna kira ga wannan shi wanda ya wannan waƙar kowane addini yake wannan waƙa da aka yi ana cin mutuncin sallah a cire ta a network kuma ya fito ya bada haƙuri ba ma so a ce yau zaman lafiya ya ƙare a Najeriya burin mu ai ta zaman lafiya musulmi ka je kai ka, kai ma kirista ka je kai ka. ka je kai addinin ka lakum dinukum waliya dina rike addinin ka rike nawa kada kowa ya shiga haƙƙin kowa amma matukar za a ringa irin wannan abubuwan wallahi ba za a zauna lafiya duk da ja tun yan son zaman lafiya ne kuma yan faɗan gaskiya ne yau ko da da bidiyo ya yi wannan abin tabbas ya yi laifi gashi ni ma na faɗa bai kyauta ba amma babban mai laifin shine wannan tsohon najidin abubakar gumi domin shi ya fara fitowa duniya kuma maganan da Abubakar Gumi ya faɗa shin kana tunanin cewa babu kiristoci Hausawa ne ba sa ji ne yanzu wannan tsohon najadin babban matsiyaci idi dutsen tanshi irin maganganun da yake yi kiristoci ba sa ji ne ai suna ji to irin wannan iskancin da suke zuwa mana da shi cikin addini shi yasa waɗansu na gefe suke su shigo cikin addinin su zo su yi mana ta'addanci a cikin addini Hmm? su zo su yi mana ta'addanci to sai bango ya tsage kadangare ki shiga yanzu misali ina zuwa bari sanya muku wannan bidiyon ku ci bari ku Wacin zakata kuma ku da zakka na haƙƙin dukiyoyinku. wata su samu ku riƙe ku riƙe ya igiyan Allah ku riƙe Allah eh duk wanda yake son ya riƙo mai taimakonsa mai fitar da shi daga duk wani fitina ko musiba to riki Allah domin me maula maulaku dama Allah shine majidincin ku shine waliyin ku an gane kai fa maula madalla da wannan majidinci mu kan madalla da shi kuma wani iman nasir madalla da wannan mai taimako shine Allah babu son taimakon yasi babu son taimakon tijjani babu son taimakon ba babu son taimakon shehu usmanu kai na manzo Allah ba babu son taimakon sa saboda Allah irin wannan koyarwar irin wannan koyarwar ba dole yanzu sai yanzu misali inda wani kirista zai zo ya maimaita ko ya faɗi irin wa'innan abun da wannan tsohon karen Baucin ya faɗa ba sai ka ji ana cewa ya ci mutuncin annabi ba. Da zai faɗi irin sai a ce ya ci mutuncin annabi to amma kuma gashi a cikin ku har ma an yi ƙoƙari a yanke mai hukunci waɗansu gurɓatattun mutane suna goyon bayan shi. To exactly ne abin da Davido ya yi irin shi ɗaya da abin da Abubakar Gumi ya yi. Irin shi ɗaya da abin da Abubakar Gumi shi cewa siyasa ta fi sallah shi kuma gare da bido ma zuwa ya nuna kamar za a yi sallar an sa kayan musulunci sannan aka bige da rawa wallahi shi da ɗan sauƙi sauƙi akan na abubakar gumi waƙa shi ce yayi akai kamar ana sallah shi abubakar gumi yayi shi ya yayi ta haunan ne bis salati ya wulakanta sallah shi kuma abubakar gumi ya ƙaryata sallah ne ya ƙaryata ibada da tafi kowace daraja ya ce ya ce wani abin banza na duniya wai siyasa ya fi shi ya ce wani abin banza na duniya na siyasa ya menene ya fi shi abin da ya faɗa kenan saboda haka irin wannan barakan ta cikin gida ya kamata mu fara gyarawa irin wannan barakan ta cikin gida ya kamata mu fara gyarawa bari in yi muku playing ɗin bari in yi muku bari in muku play ɗin wannan bidiyon bari mu play ɗin wannan bidiyon da gaskiya komai kusancin mutum da kai abubuwan da waɗansu yan uwa ya yaɗawa cewa an kama shi ne saboda tauhidi maganar nan ba gaskiya ce an kama shi ne saboda ya faɗi magana wadda ke kunshi da rashin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamanmu na ahlus sunna sun kwatanta mai yaƙi aminci 'yan ɗariƙu sun yi mai ca sun nuna mai ba daidai ba shi ma ya bi ta kansu wannan shi ne dalilin da ya sa aka yi a wasu dalilai da suka biyo baya kamar rashin mutunta alkali da kotu an kai ka kotu an dawo ka zo kana karatu ka doku alkali kana ci mai mutunci kana cin zarafinsa kana wulakanta doka in ba dokan nan kana yin wa'azi kana gina gida ka zauna abu na biyu irin shehu ɗahiru bauchi girman shekarunsa da ƙur'anin da allah ya bashi da tarin ilimin da allah ya bashi sama da shekara hamsin yana karantarwa a ce wai duk wa'azi ne in ka zo wa'azi wai za ka ce mai ra'asul jarima wai shi ne ƙololuwar lalata 'yan iska wai kuma duk wa'azi ne wannan in ba wannan dokar ta kotu ka isa ka zo a garin bauchi shehu ya rubuce ƴaƴansa da jikokinsa sun fi mutum dubu ka zo ka zage shi a garin bauchi dan Allah in ba hukuma wannan yana yiwa saboda ka tsakani da Allah kuskure ne a ce wai da awashi ta ahlus sunna ana cin mutunci mutane ana cin zarafinsu wannan ahlus sunna ba ba da wasu ce ba duk wanda yake wannan kuskure yake kuma kowaye sai an gaya mai gaskiya da ƙarshe ina kira ga 'yan uwa masu wa'azi da suke yawan fitowa suna faɗan maganganu na rashin ladabi da ma tozartarwa ga shugaban kwage izala na ƙasa dukkanin ɓangaren guda biyu cewa wai sun yi muyi sun yi shuru To, ‘yan uwa kun ji. Ga dai abin da ainihin dutsen shi ya zo ya faɗa. Wannan magana inda wani Kirista ko wani mutum wani Bayahudi zai zo ya faɗa da tun da na an halatta jinin shi an ce za a je a kashe shi. Amma ga shi a cikin mai malamin addini shi ne ya zo yana faɗan cewa baya neman taimakon annabi. To ga shi wannan ba wa ya ɗan uwan shi ya tabbatar da ya kuskure. Kuma abin da muka so tun farko kenan Idris ya zo ya amsa cewa ya yi kuskure. Saboda haka wa'innan malaman su suke wulakanta mana addini ake samun waɗansu a gefe suna wulakantawa to saƙonmu ga wannan Davido ne muna kira gare shi wallahi wallahi, billahi allazi ba za mu taɓa yadda a wulakanta mana sallah ba ba za mu yadda a wulakanta mana sallah ba ba kuma za mu yadda a wulakanta mana addini ba kar ku manta cewa in kai ba musulmi bane kana da addini a addinin ka akwai abubuwan da kai ma in muka zo muka taɓa ba za ka ji daɗi ba kai da bidiyo kake da suna ko menene akwai abin da a addinin ka in mun zo mun taɓa ba za ka ji daɗi ba saboda haka wallahi muna kira ga shugabanni wannan da ya wulakanta sallah mai sau da bidiyo a hukunta shi a hukunta shi da daidai abin da ya yi a kuma ja mai kunne a ɗauki tsatsauran mataki a ɗauki tsatsauran mataki wannan abin da ya yi son rashin son zaman lafiya ne rashin son zaman lafiya ne abin da wannan wannan wannan da bidiyo mara tarbiyya ya zo ya yi ga sallah wacce annabi ya gaya mana ita ce ginshikin addini ya wulaƙanta sallah ya sa rawa a cikin sallah wannan bai inganta ba kuma kar ku gani ko da ba a cikin masallaci ne a wajen masallaci an sanya wa manzala du'a li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjid an sanya wa manzala sallallahu alaihi wasallam kasa baki ɗaya masallaci ne saboda haka wallahi ba mu yadda ba ba kuma zamu mu lamunta ba kuma lallai a cire dukkan bidiyoyin da shi wannan da bidiyo ya saki a social media na wulakanta addininmu na wulakanta ibadanmu kuma a jami kunne kuma a mai hukuncin da ya kamata a mai masu kula da ainihin sake fina-finai da waƙoƙi a hukunta shi shekara ɗaya ko shekara biyu kada ya ƙara saki kada ya ƙara saki kada ya ƙara saki ainihin wani ainihin bidiyo kada ya ƙara saki wani bidiyo wanda zai fitar da shi ballantana har ya samu wani abu a cikin wannan bidiyon ya zama hukunci a gare shi bayan haka ya zama hukunci ga wanda za su biyo baya saboda haka wallahi ba yadda ba ba yadda ba da bidiyo kake kowai ba yadda ba wannan abin da kai mana ba yadda ba ka ci mutuncin addinin kuma wallahi azimi duk wanda ya ci mutuncin addinin mu ba za mu kyale shi ba idan muka bi ka da mugayen addu'o'i ma wallahi za ka lalace mu bi ka da mugayen addu'o'i kawai wallahi za ka lalace ba za ka ba mu yadda ba sam sam ba mu yadda ba saboda haka muna kira ga dukkanin musulmai mu girmama kanmu sai Allah ya girmama mu sai abokanan zaman mu su girmama mu amma muka wulakanta kanmu muka wulakanta addinin mu wallahi tallahi dole ne abokan zaman mu su ma su zo su wulakanta mu wannan sharri na wahabiyawa da suka jawo mana a Najeriya a duniya Allah kai mana maganin su duk wani abu yaya na Allah ya ƙara mai lafiya Sheikh Salo ya baro da ya faɗa ya ce duk wani musiba da kake gani da wani cin mutuncin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kaga wani wani mutum daga America ko daga Faransa ko daga Denmark ko daga Ingila ko daga kowace ƙasa in yayi wallahi ya koya ne a wurin wahabiyawa kuma wannan magana haka take domin su suka fara buɗe ramin da aka samu ƙadangare sai bango ya tsage kunne gari zai shiga cikin ramin ya samu wurin zama wahabiyawa su suka fara nuna annabi mu bai da daraja tukunna wasu suka samu hanyar shigowa su masu wulakanta mana annabin mu ko da wallahi ba mu yadda ba sako na ni ba mai tsawo bane to sako na ba mai tsawo bane ko za ku jawo shi wahabiyawa kun dade ba ku ji ba wannan tsohon najadin shi ya jawo shine farkon mutumin shine farkon mutumin da ya fara ainihin zuwa ya wulakanta sallah Tukunne ya ce siyasa ta fi sallah tukunna aka fara samun masu zuwa su ainihin tozarta mana addini shine ra'asul ta shi wannan Abubakar Gumi shine ra'asul jarima shine ra'asul jarima saboda haka yan uwa ba ba tsanantawa tsawaitawa zan yi ba saƙo ne na isar zuwa ga bangare biyu bangaren wahabiyawa ku gyara da kuma ɓangaren shi wannan mawaƙi shi ma Allah ya sa ya gyara to Allah ya sa waɗansu kada su yi koyi da irin wannan mummunar ɗabi'a ta sa. wannan shi ne saƙona ba da zan yi ba wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu